kundin Hausa Novels. Ƙayar ruwa, babi na biyu. Na bar ganina, na ɗaga kaina ina kallon kan gadon da kayansa ke zube, wanda ya cire. Sai na ji kamar ana jana zuwa bakin wardrobe. Jikina duk na rawa, na buɗe ɓangaren da jallabiyoyinsa suke. Kaf guda goma sha ukun da yake amfani da su ne a ciki a rataye a hanga. Babu ko ɗaya da ya saka ya wuce masallaci kamar yadda ya saba. Lokaci ɗaya na ji yawun bakina ya bushe gaba ɗaya. Cikin rasa makamar abin yi, na rarumi wayata na shiga kiran nambarsa. Farko not available suka ce min. Na biyu kuma ringin ɗin bai je ko ina ba, aka danna min busy. Na kalla agogo na ga lokacin sallar isha ya wuce. Hakan yasa na ƙara danna kiran, amma har sau huɗu, abu guda ake faɗa min, user busy. Ni kuma ƙara kiran nake. Zuciya da ba ta da ƙashi, tuni ta fara kissa mamin abubuwa masu lamura. Har tana hasko min hoton hakan a cikin idanuwana. Babu shiri na runtse ido na gam na girgiza kaina. Ban san lokacin da na sami mazauni na zauna a gefen gadon ba. Ina damƙe zanen gado. Wani abu ya sauki ƙirjina, cikin raina faɗi nake, ina ƙara maimaitawa. Ba yadda za a yi habibi ya min abin da zuciyata ke raya min. Ko da komai ya canza, shi ba zai taɓa sauyawa daga mutumin kirki ba. Nagartaccen miji, mai wuyar samu, ba ɗan kuka na aura ba. Duk tsanani, hubbi ba zai taɓa juya min baya ba. Ba zai taɓa cin zarafina ba ta irin wannan hanyar. Matsayin da nake da shi a zuciyarsa ya wuce gaban ya ci mutunci na irin haka. Yana tsananin sona na sani, kuma kowa ya shaida. Kamar daga sama na jiyo ana kwaɗa sallama a falo, na miƙe da sauri ina saita nutsuwata na fita da sassarfa. Da zumuɗi na fita, in ci karo da na, asalin hubbin da muka yi aure cikin so da ƙauna, gami da kwanciyar hankali a zamanmu na baya, sai dai me, ina isa falo gabana ya faɗi ras. Sakamakon tozalin da na yi, duk sai na burburce ina neman rasa abin yi, kuma sanan me ya kamata na yi. Yayar hubbi ce ta zo, mai jidda wacce muke cewa yaya, daga ƙanne har yaye da ‘yan uwa, kowa yaya yake ce mata. Ita ce babbar su. wadda ta zamar musu tamkar uwa, kowa santa yake. haka kuma kowa na tsoronta. Sai abin da ta ce, haka kuma in ta faɗa ta zauna. Ko mahaifiyarsu ba ta fiye yanke hukunci ba, sai ta ba ta wuƙa da nama. Haka duk abin da za a yi sai an shawarce ta. Ba a taɓa yin abu ba tare da masaniyarta ba, ana girmama ta sosai da yi mata biyayya, kuma ita ma tana mutunta kowa. Ba zan ce ba ta da kirki ba, idan na faɗi haka na zalunce ta. Mace ce mai matuƙar ƙaunar nata, duk abin da ta tattaro na ahalinta ne. Burinta ta ga kowa cikin farin ciki, haka kuma kowa ya tashi da kukansa ita yake kaiwa. Kowa yaya, komai yaya, sai dai tana da zafi, ba ta ɗaukar raini. Idan ta tashi faɗanta da masifar ta shafar kowa yake yi, shi ya sa kowa yake kiyaye abin da zai haɗo sa da ita. Kaf cikin matan ƙannanta, ta fi so babu ni a wurinta. Ba wai don tana so na ɗin ba ne, a'a ni ma albarkacin tsananin soyayyar da take mahubbi ne ya sa na zama ta gaban goshinta. Yadda take nan nan da ni kamar 'yar tashatu wacce muke sa'anni. Amma duk wannan tarin soyayyar tata da kulawar tata gare ni sun rushe cikin 'yan watanni. Halinta da ɗabi'unta sun sauya, ban san laifin da na yi mata ba. Haka kawai ta ɗora dukkan fushinta da karan tsanarta a kaina, ko bikin da aka yi watan da ya wuce cewa ta yi kowa ya zauna ya huta. Ni a tattara min duka ayyuka, haka na zama kamar wata 'yar aiki ko baiwa. Na ta fama da uban wanke-wanken kwanukan taron biki, shara kuwa har sai da bayana ya rankwafa saboda mugun riƙewar da bayana ya yi. Da an tashi rabon abinci za ta kira sunana, ta yarfa min zagi. ta ce in ɗauka in bi kowa in raba musu. Ban da damar in zauna ko da na sakanni ne, hatta kashin yara da wankan yara bakin kunya duk ni ce, haka ta sa aka ware na a gefe ban da wani amfani, ta mayar da ni kamar wata jaba. Na sha bakin ciki da takaici a wannan bikin, har sai da na dinga cewa. kamar in gudu gidanmu sai dai ban isa ba ya shek tsab zai take ni idan ya ji cewar yaji na yi. Su kansu 'yan bikin sai da suka dinga tausaya min wasu na cewa kamata ya a bar in huta tunda surukan gidan namu suna nan amma ban isa ba. Zaman hutawa daidai yake da zaman hutun gidan iyayena, tunda har yaya na fushi da ni, to ni kam yanzu mugun tsoron yaya nake yi. Wallahi a baya, da zarar ta gane ni take washe baki ta buɗe min hannaye in tafi in faɗa jikinta ta rungume ni. Amma yanzu har gara na ga hukuma su ce kama ni suka yi a kan ganinta. Ganin ma a ce a gidana, harara ta banka min, ita ta sa na razana na sa gaban kujera. Cike da fargabar ganin fuskar ta babu annuri, haka na rakuɓe tsugune kamar jijjigaggen ɓera a buta. Ji na yi gaba ɗaya ta cika min falo, saboda irin matan nan ne, zabga-zabga masu ƙiba. Duk da idanuna a ƙasa yake, amma ina jin irin banzan kallon da take jifana da shi. Tana aikin kyaɓe baki kamar ta ga amai. Ganin na buɗe baki cikin fushi ta katse ni. lambu-lambu wutar ƙaiƙayi, tsiga tsiyo kazar matsiwata. Wato saboda baki da mutunci, baki da tarbiyya, baki da ɗa'a, baki san darajar na gaba da ke ba. Ni kike jira in gaishe ki? Me kika taka har kike ganin daidai kike da ni? Ko saboda an ɗauko ki daga tsiya an rufa miki asiri cikin daula shi yasa kike ganin kin fi kowa? Aikin banza shafa lalle a duwawu. Uban me kika ajiye a gidan da har za ki yi gadara? To ko shi mai gidan yayi yi kaɗan in zo gidansa yi wulaƙanta ni wallahi. Ke ga ‘yar iska ko? Kina so ki nuna min dangin mijinki mutanen banza ne a wurinki ko? Shi yasa har kina jin ina kwaɗa sallama kika bar ni a shanye, wato in gaji in bushe in kama gabana. To idan baki sani ba ki sani, ni mai sawa ya sallame ki ne, kuma kin sallamu wallahi. Ko idan dangin ki ne za ki wulaƙanta su har haka? Wato sai ni yayar mijinki ko? ‘Yar banza ta zo miki gida. Ba za ki amsa sallama ta ba ko? Cikin rawar jiki na girgiza mata kai alamar a'a ina faɗin. Duk ba haka bane yaya. Dan Allah dan annabi ki ya haƙuri. Wallahi san ban ji sallamar ki ba ina cikin ɗaki ina ai. Daka min tsawa ta yi tana katse min sauran magana ta. Cikin faɗa sosai take cewa. Dalla rufe min baki munafuka algunguma makira mara tsoron Allah aikin uban ubanmu kike a gidan nan banda ki ciki kwanta idan ma aikin ne fina kika yi da ba za ki katse komai ba balantana babu aikin da kike kina kwance sharaf kaman kayan tsinuwa rashin mutunci dai iri-iri na matan yau shi ya hana ki fitowa na haɗe abin da ya tokare min a makoshina na karanto hasbunallahu wa ni'mal wakil cikin sadda kai na ce don Allah ya ki ya haƙuri hakan ba zai ƙara faruwa ba insha Allah ki yafe min yayi don Allah sai na miƙe jikina babu ƙwarin kirki na shiga gyara kan kujerar da yake a gyaran na ce Bismillah yaya ki zauna. Ta maimaita min, in zauna? Sa'ida, saboda raini da cin fuska ni kike kallo na kina ce min in zauna saboda ga jarababba ta ishe ki da hayaniya ko? Yau Sa'ida har wace ce ke a gidan nan? Da sai kin bani izini akan abu. Ko tunaninki umarni nake jira, shi yasa nake tsaye har wa yanzu. E, lallai yarinyar nan, kin riƙa wuyanki ya isa yanka. Raini da cin fuska mai muni har haka ni yayar mijinki zaki wulakanta to uwar me kike gadara da shi a cikin gidan nan tun da aka auro ki wacce tsiyar kika ajiye shekara takwas babu batan wata balle bari kin kasa ajiye ko tsinke sai aikin ci da kasayarwa kuma haka kike gadara da gidan to ke awa sai ta yi shiru tana bin ko'ina na cikin falon da kallo ina nazifin yake ya fita Ya fita ina, ƙarya zaki mun? Shi dama yana fita ne a wannan lokacin? Na ce, ai in ya fita da magariba sai bayan isha yake dawa, kuma yau ma da mota ya fita ba lalle ya dawo kusa yanzu ba. Zagayewa ta ta zauna a kan kujera ta ɗaura kafa ɗaya kan ɗaya tana girgiza su, tana kaɗa kai. Na wuce kicin na ɗauko ruwa da lemu na kawo mata a kofi na tsiyaya na ce mata gashi Na duƙa gefen ƙafafunta cikin taushin murya na ce da ita, Don Allah ya yi ina neman afuwar laifin da ne. Bata ce min komai ba, har wucewar wasu sakanni kafin ta kalle ni cikin zafin rai ta ce, Wallahi azim idan baki bar yi min magana ba zan zabga miki maruka a wannan damammiyar fuskar taki. da ta zame mana musifa a cikin ahali kuma ki kwashe kayanki tun ban ce miki ni yunwa ce ta kawo ni ba. Ni dai ban motsa ba, kaina na ƙasa ina ta biya kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yayin da ita kuma nake jin ta tana ci gaba da faɗin. Haba, wannan wacce irin kalar annoba ce? Yarinya sa'annin auren ku duk sun haihu daga masu ‘ya'ya biyu sai uku, amma ke kina zaune sai dai a ciyar da ke, kina cika wa mutane masai da kashi, aure shekara takwas babu wani labari, ai wallahi da sake a wannan lamarin, dole a duba. Furucin nata ya sa na daga na da sauri na kalle ta. Ta ƙara jefa min wani muyacin kallo ta ce, ƙarya na miki? Ko shari na miki? To ki kira min mijin naki duk inda yake ya dawo ina son magana da shi. Ya zo a yi wa tufkar hanci. Ba zai yi wuya yi ta ɗawainiya da ke ba yana faman hidimta miki amma kin kasa biyan su da ko da ƙyanƙyasar kwai guda. Gida har gida kamar wannan a ce babu 'ya'ya wa zai gaji uban dukiyar da aka tara. to idan shi bai da hankali da tunani da lura mu yan uwansa da muka san ciwon shi za mu nema masa mafita yanzu ya dauke ki a daren nan ku je asibiti a yi miki gwajin haihuwa idan har haihuwa ce ba ki yi to mu ji idan kuma irin ku ne masu dogon jinkiri shi ma mu ji ke idan ma da gaya kika hana haihuwar za mu ji don ni na fi tunanin mugunta ce irin ta ɗiyar talakawa ba zai wuce ma zuwa kika aka sa miki tsarin iyali ba yo me ma ake yi da ƙarin aure da ba zai yi ba kina zaune kamar bakar arniya ai wallahi muddin ɗaya a cikin abin da na lissafa ba a shafe wata guda ba cur sai ya ƙara aure tunda kiya ba a bar mora ba ce gwara aure muddin ahali za su yi alfahari da ita waye baya so ya ga zuri'ar sa? ya wannan ma ai cutarwa ce a ce yana zaune da macen da ba ta haihuwa me amfanin auren ai ko ma'aiki cewa ya ku ya aure ku hayayyafa domin in alfahari da ku a ranar gobe kiyama. Domin haka maza maza ki tashi ki kira min shi a waya kuskure ne ma na yi da ban zo da tawo ba ki kira sa ku zo ku je asibiti yanzu yanzu wallahi ko haihuwa ko ƙarin aure ba za a ci gaba da zama a yadda ake ba. maganganinta duk sun saka jiki na bari Cikin kai na babu abin da nake nanatawa sai kalmar rashin haihuwa da ƙarin aure, wato duk a baya ba su san da rashin matsalar rashin haihuwar ba, sai a yanzu. kuma tana da bakin kira na ‘yar talaka. e lallai, ciki mai manta kyautar jiya. Saurin share hawaye na nai ina kokarin daidaita yanayina, domin kuwa tun da har na gano manufarsa ta tsangwama ta, to ba zan taɓa bari su ga rauni na ba. balanta Balantana su kara samun damar cin zarafi na a yadda suke so. baki jin me na ce miki ne? Ki tashi ki kira min shi a waya, ni ba wajen ki na zo balantane ki sa ni a gaba da kirsa. ɗan adam kenan mai wuyar gane hali. Amma dama ai shi gwano baya jin warin jikinsa. Banda haka man cewa ta yi ‘yarta ta fara har yanzu bata taɓa haihuwa ba, shekarar ta goma sha shida da aure. Shiru babu labari, kuma babu wanda ya taɓa tsangwamar ta ƙarshe ma da aka samu na dangi aka bata. Sai ni da ban ko rufe shekara goma ba, za ta ƙwazzafe ni, ta ɗaga min hankali, ita ba ɗanta nake aure ba, yo ko ɗanta nake aure irin wannan rayuwar da na yi da shi, ai ta shafa min lafiya. Ji ne ba zan iya yin shiru ba da zage-zagen da take yarfa min. Hakan ya sa muryata a hankali na ce, yaya dama wannan shine kuskuren nawa, wanda ya sa duk kuka juya min baya? Soyayya ta koma ƙiyayya? Akan abin da ba ni na ɗora kaina ba? akan lamarin da yake na Ubangiji shine ke tsara hakan? Yaya haihuwa fa ta Allah ce, na san kin san hakan. Haka duk wanda ya haihu ba shi ya ba kansa ba, kuma duk wanda aka haifa ba shi ya haifi kansa ba. In har a ce ina da ikon haihuwa da tuni wani labarin ake, domin nima ina son in ga zuri'ata. Na ga yau na kafa nawa a halin. murya ta ce ta raunana a daidai wannan gabar, sai dai ban bari ko kusa ta fahimci cewa kuka nake son na yi ba. tabbas Ba zan juru wulaƙanci ba, matsawar akan wannan matsalar ce. Ai ba ne kaɗai zan haihu ba, dole sai da ɗan uwan nasu. Don haka muddin za a duba lafiyata akan rashin haihuwa, to shi ma sai an duba tasa. Maganar da na ji a tsakiyar kaina tana faɗi. Kin gama min wankin babban bargon? Na ce kin gama zagin nawa? Na kasa danne abin da nake ji a ƙirjina, na ɗago kaina ina kallanta. Lokacin da ta miƙe tsaye tana gyara mayafinta. na rintsa ido na ce, Ki yi haƙuri, ban faɗa miki komai da rashin kunya ba, iya gaskiya ta na faɗa. Haihuwa ba ni zan ba wa kaina ba, ita Allah ne mai bayarwa, kuma mafi akasarin jinkiri alkhairi ne. Ba mu san me Allah ya shirya mana ba, da haihuwar yuyuwa ai gwara haihuwar babu. Rayuwar nan ba a ƙare ta ba, duk da ba mu san gawar fari ba, amma ni dai ina da yaƙinin cewa. ba za mu kai ga gushewa ba sai Allah ya azurta mu da haihuwa. Sai Allah ya ji kanmu da alfaharinmu. Kar ki tafi zan kira sa a waya mu je asibitin yanzu a duba ni. Amma dan darajar Allah, kar ku yanke hukuncin ƙarin aure. Dan Allah kar ku sa ya ƙara aure. Ba dan ba na son sa na ƙi haihuwa ba. Allah ne bai kawo lokacin ba ki duba min yaya. Na yi karanta a ce za a yi min kishiya. ta ja wani dogon tsaki mai muni wanda duk har tsakiyar kwakwalwata na ji shi ta sa kafa ta yi fatali da teburin gabanta lemo da ruwa da suke kai duk suka zube a kan kafet sa'ida kin ci min mutunci ki tsammani za ki ci gaba da rayuwa ke kaɗai a wannan tamfatsetsen gidan ki ce ke ɗaya za ki mori dukiyar ɗan uwana na zifi bayan kin tauye masa haƙi kin hana shi ‘ya'ya ki ce ba za a auro mace mai lafiya ba ai ƙarya kike wallahi ni ba na hanya na wuce kafin in bi ta kanki banza juya kawai marar amfani juya juya fa kalmar taimin wani tsallan maimaituwa a ƙoƙon kaina na ɗago idanuna na bi ta da kallo har ta fice ta bar falon juya juya juya kalma mafi ciwo da raɗaɗi a duk cikin kalmomin da ta gaya min wannan hanyar suka billo da ita to tabbas za ta zama hanyar karayata ni ba na jin zan jurewa gorin haihuwa duk haƙurina ba zan ɗauki wannan ɓangaren ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Hajiya Mira mai kayan mata. Ga wata sabuwar mallaka ta tashin hankali mai suna ƙarin kunama. In dai har mace ta yi amfani da wannan mallakar da ake kira da ƙarin kunama, Yanda kika san karin kunama ya ɗalli ɗa namiji, haka namiji zai ji a gabansa. Yanda dafin kunama ke yawo a jikin mutum idan ta ɗalle shi, haka wannan mallaka ke yawo a cikin jinin ɗa namiji, kuma ba ta karyewa. Mallaka ce ta tashin hankali, duk macen da bata yi aiki da ƙarin kunama ba, to bata san kanta ba, Bata san kuma waye mijinta ba. Ina macen da take fama da matsaloli iri daban-daban a cikin gidan aurenta. ina macen da ta rasa gane kan mijinta ina macen da mijinta yake wulakanta ta ko kuma yake nuna mata rashin gamsuwa ko rashin jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ina macen da take tunanin matan waje ko kuma kishiya ta ɗauke wa mijinta hankali ko ta hanyar asiri ko ta hanyar da bata dace ba to uwar gida ki share yanki domin ga hajiya mira ta zo miki da mallaka da ake kira da ƙarin kunama. Mallaka ce ta gasken gaske. Ina matan da suke da mazaje masu taurin kai, wato duk mallakar da zaki amfani da ita, ko kuma duk maganin da zaki amfani da shi na mata baya taɓa kama mijinki. To uwa, ki amfani da wannan mallakar ta karin kunama. Duk taurin kan ɗa namiji sai ta taɓa shi, kuma sannan sai kin mallake shi a tafin hannunki. Idan har kika yi matsi da wannan mallakar ta karin kunama, Mijinki ko kurma ne sai ya koka saboda tsabar jin daɗinki. Sannan daga ranar mijinki ya daina jin daɗin kowace ya mace a duniya idan baki ba, kuma duk umarnin da kika bashi sai ya bi nan take. Ina matan da mazajensu ba sa ba su kyauta wato masu hannun jarirai su yi amfani da mallakar karin kunama. Ina macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama ina macen da mijinta yake wulakanta ta baya zaman hira da ita baya nuna mata soyayya baya fifita ta akan kowace ya mace a duniya kai ina macen da take fuskantar barazana a cikin rayuwar aurenta ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama domin mallaka ce da muke kiranta ne kankat duk wata matsala da kike fama da ita a cikin gidan aurenki da kika rasa gane kanta to ki yi amfani da wannan mallaka mai suna karin kunama Sana ita wannan mallakar ta ƙarin kunama ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. dan haka ga masu buƙatar wannan mallakar za su iya tuntuɓa ta ta lambar wayata kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara sannan muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya.